don haka kana uku za a gwada ne kowanne wannan a yi mun bitan wannan a yi mun fitar gawo eh. wannan a yi mun buwa zurmi mai kyaki ka zauna kai ta raba ido ka san me zo ah ka jin goba ah tip telo ya tip telo ya gida Lafiya kalau wallahi. Ya aiki. Alhamdulillah. Wa dalla. Ashe kai ne. A ni ne wallahi. Ni dai tun daga can fa nake jiyo kanshin cewar yau din akwai wani lamari a he. Ke kai ne ka biyo hanya. Wallahi mu ne wallahi mu ga. Ai gwaji na zo yi ne na aikin teran teran ji. Wallahi. Ka rufe bakin zanya. Sha ruwa da sha.

irin da <laughs> eh. ke nan. ba Ka fito ko ni ma. Wani buɗe na bayar. Kai Ka gani? Ko ka ga wai irin hoton nan haka. Shidan ake wa ba. Shidan ake wa hidima. Mutane ai ba su da hankali. Ga maɗin ka arewa su. Wallahi tallahi. Eh. A'a. Ah, Jimbala, daga naka da sauri. Ku dai bari kawai labari da dumudumunta. Chief Jelo na gani da baraka matar Sa'idu Garjeje ga su can sun je gidan Honorable za su yi lalata. Don haka ni wucewa ma zan yi can don a yi taro a je a same su. Inna lillahi wa inna raji'una. Ba haɗa a gidan Lalata da mata aure? Kai, mu je mu yi shela yanzu mi gangami. Mu je gidan Honorable. Wallahi mu je. Yanzu ka zauna neman kuɗi. kai ta wahalar da kanka da shiri ah? kaga wasu azumin ma ya wuce ba ku daina take ba to in ma kuɗi kuka gani a hannuna ba ba ku inna lillahi wa inna ilaihi nan nan ina kai kai ina matata matar ka ba ta nan gurin in ji uban wa ina wuce na wallahi ina ta ce wuce na ina ciki yana ciki an gaishe a ciki kai ka bar an rotsa dan iska kai kai yi yakuri kai kaga da kai da kai ku shigo ku fito da su to to to ba inda zaka to to to ba inda zaka ba sama baki wallahi ka me ya kawo me ya kawo ka me ya kawo ka kai ku dakata ku dakata to me ya kawo nan gurin ye wallahi dan mata gwaji ne na magzi wa gwaji gwaji kuma gwaji sai a gidana za ka fara gwada biyu a gidana wallahi sai wace ka taɓa shirin yi amma kun ban mamaki da hukuma a gari za ku ɗau hukunci da wanda ku musamman kai garjejen nan da ke wannan daga gani ma ta kace ba mijina ne musu kire kwartanci ya zo yi ba a ba a'a ka baraka ka abin da sai ka same ni baraka ki cuce ni baraka na karye kwakwana tun da kwana na gano kwan menene ke faruwa ai za ka yi min bayani dan gangan honorable na ni zan baka bayani saboda ni na ga bayani kuma ni na tarar da bayani a cikin gidanka gidan waye wannan honorable gidan waye wannan wannan gidana ne to wanda i gidan nan Allah ya tsine masa albarka ah! da wanda ya shiga cikin gidan nan wannan gaskiya ne ubangiji Allah ya tsine masa ah! albarka amin zama ku taimaka min ban na gani fa wallahi sai ka gani ban na gani fa na ga muku in wannan fa duka take wallahi sai ka gani mm. ka gane ni kana gane ni na ce kana gane ah, ni ba na gane ki me wannan marin ga lude ne me wannan ludayi ne ludayi yi bayani an dama lude ludayi tabariya ce tabariya ce tabariya ce wallahi wallahi kin dungura min tabariya aika aika tabariya ce ko da ma na gidan kari na ma nan ne da ma gidan na kari baka san gidan shi ba shi da ya ake da akwai hukuma a wajen nan abin da za a yi kusa sassauta kar aikato bara wannan gaskiya ne kar aikato bara wannan gaskiya ne ni zan kai su charge za ka taimaka ka kai mu a da amma ina da magana ni ni gaban mun matata in tafi da ita gida zan hukunta ta da kaina. da ni ku tafi wallahi. Dan Allah dan Allah. da ni wallahi. Ki mu tafi gida. Ni na yabe zo mu tafi gida. Ku taho mu. Na yabe miki. Ku bani da su. Ku bani da su. Kai da Allah. Mu je. Ku je mana. ina. Wannan gamin. Kuna ina. Wannan gamin da